Kalangu, studio Kalangu. Bahia yana Niger. Kalangu, studio Kalangu. Bahia yana Niger. Sashen Hausa ne nan studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama'ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. Gobe ne ga watan Fabrairu masu fafutuka na Niger Cyber Citoyen na kira ga wani yini ba tare da amfani da ledodi ba a dukkan fadin yankunan Niger domin kare muhalli. An tattara tufafi da kayan aikin gida a nan yamai wani yunkuri na wasu ɗaiɗaikun mutane domin taimakawa mutanen da suka gudu daga shinagodar. An ɗauki matakan da suka waje ba domin gano da ɗaukar nauyi game da cutar coronavirus a Nijar shine rahoton mu na musamman. da madala yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya masu fafutuka na Niger Cyber Citoyen suna kira ga wani yini ba tare da amfani da ledodi ba a dukkan faɗin ƙasa a ranar ɗaya ga watan Fabrairun shekara ta da ishirin wani shirin kawo jama'a ga yin amfani da hanyoyi maimakon amfani da leda da ke kawo illa ga muhalli. Amina Cirgani mun kai la ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan rana cikin rahoton Nafisa Adamu Sirfo ta wayar tarho. L'environnement nigérien est envahi par les Leda ta bi ta mamaye muhallin kasar Nijar. Muna amfani da su ga duk sayayyar da muke yi. Leda ɗaya ake baka kuma daga baya ka yadda shi. Ana ganin su akan hanyoyi cikin gari da kuma cikin ruwa ko ina leda ne tsarin rana ɗaya ba tare da leda ba burin shi shine wayewa al'umma kai balle ma kuma saba wa 'yan kasuwar mu amfani da wani abu da ba na ledan ba dangane da tasirin gobe ne ranar farko za mu ga yaya za mu bunƙasar da abu muna da rana ɗaya ba tare da leda ba kowa na iya tafiya kasuwa tare da amfani da wani abu da ba leda ba ya ɗau foton shi ko foton wani da ya gani ya aiko mana na san dai an ci nasara. Fassara Rakiya Arimi, ingiza matasa masu diploma wajen kirkiro da masana'antu cikin bangaren tsabtaccen noma shine burin wani taron muhawara a ranar Talata a Maradi a karkashin masanin noma da itatuwa na kasar Jamus Andres Welsman a cewar Dr. Bawa Ibrahim masani a cibiyar nazari da binciken harkokin noma ta Iniran reshen Maradi ya ce akwai damamaki da dama a Nijar domin bunƙasa ƙasa wannan bangare duka a cikin rahoton Muhammad Mamman. Muna da matasa, muna da ruwa, muna da ƙasar noma, shuka na fitowa, ana iya aiki wata goma sha biyu bisa wata goma sha biyu. Dukan wannan dama ce, ni ina ganin ya zo ne saboda matasa. A duk lokacin da wani ya kammala karatu ya samu diploma sai ya nemi aikin proje ko aikin gwamnati. Alhali yana da damar yin harkokinsa cikin ayyukan noma, kenan kira ne yake son ya yi. Ƙwararre ne da ya taɓa irin wannan tattaunawa a ƙasashen Afirka ta tsakiya da na Afirka ta gabas kuma ya yi nasarar samar da waɗansu tsare-tsare na fitar da kayan noma a ƙasashen waje kamar zogale da ake bukata a ƙasar Jamus kuma sai ya kasance kayan noma zalla ne ba wani gami hakan kuma na buƙatar shaida ina ganin abu ne mai muhimmanci ko a gare mu domin a yau a kasuwanni akwai kayan abincin da ba san yadda an ka sarrafa su ba musamman waɗanda ake fitowa da su daga ƙasashen waje. Fassarar Asmana Shina kayan lambu ana samun su a wannan lokaci kuma cikin kasuwanni kasuwannin birnin Yame a farashi mai rahusa wata dama ga masu kamfanonin sarrafa abinci na shiryawa a dano ta hanyoyi daban-daban na zamani domin fuskantar lokutan da ake buƙatar su sosai. Karin hasken Madan Abdulkarim Fatumata kefi mai kamfanin Fanta House a cikin rahoton Fanta Shamsu. A cette période, je transforme les légumes. A wannan lokacin ina sarrafa kayan garka kamar karoti da kuma tattasai. Sarrafa kayan garka busar da su da kuma tsara su yana ɗaukan kwanaki uku. Busar da su kwanaki biyu kuma da tsara su kwana na uku. In gyara su da kyau sai in shanya su kuma in shirya su don in ajiye su tunda akwai wani lokacin ana neman kayan garka ba babu su bane amma tsada gare gare su shi yasa muke sarrafa su a wannan lokacin a nan ina da wani mutum da yake zuwa yana tsarin su shi yasa kowane sati muna sarrafa su muna siyarwa a cikin alimentation supermarché in kuma kana da bukata ne muna kai muka shi har gida kuma muna saida su a kasuwar baje koli da dai sauransu on à travers les foires les expositions vente. Tsarin abinci na UNICEF a Nijar na samun tallafi har zuwa dalar Amurka miliyan 6.7 daga ƙasar Birtaniya domin ci gaban ƙasa da ƙasa DFID e a cewar wata sanarwar UNICEF ta ranar 29 ga watan Janairun shekara ta 2020. Lamarin da zai taimaka wajen rage matsalar abinci mai gina jiki mai kamari da rigakafin mutuwar yara masu tamuwa sosai da ƙarfafa tsare-tsare da magance matsala a yankin zandar maraɗi tawa tilabiri inda matsalar tafi kamari. kamari da kuma ake samun tashe-tashen hankali. Ɗaiɗaikun mutane na mai da hankali domin kai taimako ga mutanen da suka ƙaura daga Shinagodar suna Bani Bangu yankin Tilabiri a yanzu haka. Wannan gungun mutane ya shirya har zuwa makonni biyu aikin tattara tufafi da sauran kayayyakin a gida domin rage wahalar waɗannan mutane masu rauni. Tawagar za ta rarraba waɗannan kayayyaki za ta tashi ranar Asabar 1 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 zuwa Shinnagodar. saido Barikwai Ilyasu wanda ya shirya hakan a cikin rahoton Rafika a Taher. Ya yi sati biyu kenan da muke gangami. Mun samu tallafi na kuɗi mararan, wasu kuma sun tuntube mu, kuma mun samu taimako na cimaka da tufafi. Muna son baiwa dukkan mutanen da suka baro gidajensu. Amma idan taimakon bai wadata ba da gurin da muka saka a gaba, za mu fara ne takwana da tsofi da yara da mata. Za mu fita daga Yamai ranar Asabar domin isa Bani Bangu. Kuma da zarar muka isa a can za mu shirya taro a hukumar. hukumance don bayar da taimakon ga waɗanda suka dace. Fassarar Muntari Muhammadu kenan. A wani aikin haɗin gwiwa a cikin yankin yakoki uku tsakanin Mali, Nijar da Burkina Faso ya gudana a ƙarƙashin wata rundunar musamman mai ƙwarewa a hamada mai suna Ase daga ranar biyu zuwa sha bakwai ga watan Janairun da ya gabata, in ji wata sanawar Barkan ta ranar talatin ga watan Janairu. wannan aiki tare da taimakon rundunar mali nijar burkina faso da kuma haɗin gwiwar rundunar ka sahel ya taimaka wajen kama jikwa da ke ɗauke da harsasai fiye da dubu biyu da kuma wata jakar da ke ɗauke da nakiyoyi a yankin bazaso hakan kuma rundunar ta ase ta kawar da wani jigo da ke samar da makamai ga 'yan ta'adda a yankin lelehoi in ji sanarwar An yi bikin nuna-nunan fasaha Collaboration Celebration a ranar ciya a cibiyar al'adun Amurka a Yamai shine na gabatar da wani sakamakon aikin haɗin gwiwa na shekaru hudu tsakanin masu fasaha na Nijar guda biyu da wata ba Amurka a cewar Kathleen Stafford mai fasaha ta Amurka haɗuwa tare da Alishina na Nijar na aiki kan hulunan Hausawa tagiya da kuma ali garba mai zane haɗuwar ce ta musamman kuma mai armashi a cewar ta starf a cikin rahoton maryama kyanda jallo abin ya birge ni alishina yana yin tagiya irin na hausa abubuwan kirkira tare da fayyace komi da salo iri-iri mutum ne mai kokari sosai shi kuma ali garba yana yin abubuwa na tunani sosai yana kirkira abubuwa da uh, mutane yake sha'awa yana fiddo matsaloli da sauran abubuwan da suka fuskanta na ji daɗin ganin wa'annan abubuwan amerikawa suna ɓoye komi ne a cikin ɗakunansu amma a nan ina iya ganin komi yadda mutane ke rayuwa abin da suke ɗauke da su a kawunansu abin burgewa ne domin ina son yin bayani yadda mutane suke a zahiri ina iya tunanin abin da suke ji a zukatansu idan na kalli fuska su a gaskiya ina matukar jin daɗi Ƙungiyar kiwon lafiya ta yammacin Afirka OOIS cibiyar Sidiyawo da ke kula da kiwon lafiya ta yi wata sanarwa ranar Litinin a Bobo Diolosu cibiyar hukumar ooas na sanar da mutane cewa ana ɗaukar matakai a yanzu haka domin kare yankin da kuma matakan rigakafi domin kare kai daga sabuwar annobar cutar numfashi ta coronavirus ga rahoton abubakar amadu jalo ƙwayoyin cutar coronavirus suna da yawa sosai kuma suna iya haddasa cututtuka daban-daban kama daga mura da kowa ya sani zuwa cutar numfashi mai tsanani alamar farko ta cutar an gano ta ne a jihar wuhan ta kasar china a watan disamba na tara aka kuma tabbatar da cewa coronavirus ce a a bakwai ga watan Janairu na dubu ashirin. Hukumar lafiya ta duniya na ganin cewa hadarin annobar cutar ya karu sosai a China sannan ya karu a fadin duniya har ma da Afirka ta yamma. Kinan yana da muhimmanci dukkan kasashe su haɗa kai tsakanin su domin su ɗauki matakan rigakafi saboda cutar na iya bulla a cikin kowace ƙasa sanadiyar bulaguron mutane cikin ƙasashe. Ƙungiyar lafiya ta Afirka ta yamma ta gargaɗi al'umma da kakkausan murya da su wanke hannaye akai-akai da ruwa da sabuni ko da kayan tsaftacewa masu sinadaran alkol A lokacin da kuke tari ko atashewa ku rufe baki da hanci da kyalle kyalle ko hannu sannan ku yada kyallen nan take kuma ku wanke hannaye da kyau a guji haduwa da mutumin da ke da zafin jiki kuma yana tari idan kuna da zafin jiki kuma kuna tari ko kuna da matsalar numfashi nan take ku sanar da likita a duk inda ake zaton akwai cutar coronavirus a guji haduwa da dabbobi ba tare da kariya ba da kuma wuraren da dabbobin suke idan kuka je kasuwanni yanzu sai rahotonmu na musamman coronavirus annoba ce da ke da alaka da kwayar cuta da ta bullo a cana karshen watan disamba na haddasa barna a yanzu haka a wannan kasa kuma ana yaduwa a duniya tare da taimakon kai da kawan mutane a cibiyar sa ido da mai da martani da tunkara annoba DSRA ta Nijar a cewar jami'in an ɗauki dukkan matakai domin gano cutar da ɗaukar nauyi yadda ya kamata. Adamu Mustapha Adamu Mustapha ya yi bayani kan alamomin cutar da kuma shawarin da ya kamata a bi domin kaucewa kamuwa da ita a cikin rahoton Jallo Maryam Kenda. Ƙasar Nijar na da dandamalin fasaha don gano da ɗaukan nauyin cutar coronavirus a cewar daraktan sa ido da martani kan cututtukan DSRA Adamu Mustapha. coronavirus est eh, un virus de la famille de coronavirus. Coronavirus kwayar cuta ce da ke cikin rukunin irin waɗannan kwayoyin cuta daban-daban da ke haddasa cutar matsalar lumfashi. A shekarun baya an samu irin waɗannan kwayoyin cuta na coronavirus da suka haddasa wasu cututtuka a ƙasashen gabas ta tsakiya kuma kwayar cuta ce mai saurin yaduwa. Yanzu haka cutar ta bazu cikin wasu ƙasashe a wajen ƙasar China. Alamunta su ne zazzabi da majina irin wagare da kuka sani, ciwon gaɓoɓin jiki, ciwon kai da tari da kuma wani lokaci matsalar lumfashi babu alama ta musamman ta wannan cuta waɗansu alamu ne ke sawa a yi tsammanin cutar coronavirus ce musamman idan mutum ne da ya fito daga yankin tsakiya wannan cuta na ɗaukar kwanaki biyu zuwa goma sha hudu cikin jikin mutum kafin ta bayyana Menene ma'anar lokacin shiryawa? Sirtaril wato lokaci ne da kwayar cutar ke amfani da shi domin ta bunkasa idan ta shiga jikin mutum har a kai ga ganin alamunta na farko. Premier symptom. Wa'ani matakai ne gwamnatin kasar Nijar ta ɗoka? il y a d'urgence qui a été euh, akwai kwamitin gaggawa da aka kafa kuma nan take aka nufi muhimman wurin shigowa Nijar musamman hilin sauka da tashin jiragen sama a farkon mako wata tawaga a karkashin jagorancin shugaban fadar ministan kiwon lahiyar al'umma tare da rakiyar shugabannin sassan kiwon lahiyar da dama da kuma jami'an hukumar lahiya ta duniya sun kai ziyara domin a karfafa matakai ta hakan za a iya tantance alamun wannan cuta idan kuma aka gano alamu akwai tsarin da aka tanada domin lura da waɗanda suka nuna alamun kamuwa da cutar kuma ina amfani da wannan dama in sanar da al'umma cewa kasar Nijar ta tanadi kayan aiki da suka dace domin tabbatar da cewa wannan cutar ce ko kuma a'a. Pouvoir faire cette confirmation. Me ya kamata a yi don kare kai da wannan cutar? Abu na farko a wanke hannuwa sosai a kowane lokaci da ruwa da sabuni kuma a yi amfani da sinadaran alkol domin tsabtace su. Abu na biyu idan mutane suna tari ko atashewa ya kamata su dau matakin ganin cewa ruwan da suke fitarwa bai kai ga mutanen da ke gaban su ba. Idan akwai zazzabi kuma sai a garzaya a gidajen asibiti domin ƙwararru su gudanar da bincike saboda su kai ga tantance rashin lafiyar da mutum ke dauke da ita. A gaida Asmana Shina da Rakiya Arimi ƙarshen labarun namu kenan daga nan Studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.